وجهه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شابك قوة الربيع الأول هجراء النبي صلى الله عليه وسلم أدوه إلى هدود أربعين لبقوي قوم قوة ترى دوه dubu biyu دبيا تكين يدى الله رامو سيقبر Allah تكين وانا منظومة الجوهرة الفريدة في تحديق العقيدة wallafar babban malami a sheikh ya mun kare babin da malam ya masa suna da a wato babu mene ne muka kare ja na baratul mutabi'ina من جراءة المبتدعين وقراءة المبدعين بو زام آه أبواب أمور الدين هكذا نعم ما لن يتي والدين قول بقلب واللسان وأع مال بقلب وبالأركان معتمد يزداد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد وأهله فيه مفضول وفاضله منهم, منهم, منهم ظلوم وسباق ومقتصد وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرهه والصحب قد شهدوا فكان ذاك, وكان ذاك الجواب الدين أجمعه فافهمه إذا انتفى ما شابه أقدوا a nan malin ya kulla babu ya ce babu umurin din babin da zai magana akan al'amuran addini yana nufin wato din da aka tambayi a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da jibrilu ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi alaihi salatu Wasalam ya gaya masa musulunci da imani da isani ya tambaye shi akan al-islam ya kuma tambaye shi akan al-iman ya tambaye shi akan al-ihsan waɗannan su ake ce musu maratibud din dukkan musulmai gaba ɗayan su ba sa fita daga cikin wannan maratib din guda uku ko ya mutum ya zama musulmi ne ko ya zama mumini ko ya zama muhsini lokacin da aka hada su aka ce fihim muslimuna wa mu'minuna wa muhsinuna tunan ana nufin wato maratibul iman ne in aka ce wasu mutane sun hadu fihim muslimuna wa mu'minuna wa muhsinuna to anan tunda an faɗi muslimun da mu'minun da muhsinun ana nufin cewa imaninsu hawa-hawa ne a ciki akwai masu martaba ta farko akwai masu martaba ta biyu akwai masu martaba ta uku akwai musulmai akwai mumenai akwai musulmai wannan sai an hada su an faɗe su duka amma lokacin da aka ce musulmai kawai aka yi shiru ko aka ce mumenai aka yi shiru to kowa ma ya shiga cikin abin da ake su ne suke cewa kalimatani ne idan tafaka saraka kawai idan tsara shama'a idan aka ce innal muslimina wal muslimati walmu'minina walmu'minati to nan musulmi ana nufin sifar daban mumini shi ma sifar daban amma idan aka ce innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajalat qulub kaga mu'mine kawai aka faɗa anan ko to kowa ya shiga da martaba ta ɗaya da ta biyu da ta uku ne sun shiga to nan malam yana magana akan waɗannan baratibud din din ne yace wa dinu qawlun bi qalbin wal lisani wa amalun bi qalbi ya ce shi ba addinin nan ya haɗu wajen ƙaunin bi magana ce da zuciya zuciya magana ta shi ne ƙudutawa ma'ana nufin ƙudutawa da zuciya an gane ku al'itiƙad ana cire shi alƙaunin amma inda Allah maɗauka ke ce ƙulu amanna billah ƙadu aikin ku ƙudurta cewa kun yi imani da Allah wal lisani da kuma qaulul lisan wato ana neman mutum in dai addini zai yi to dole sai an samu qaulul qalbi wa qaulul lisan wa bi qalbin haka kuma a samu a'malul qulub kamar yadda zuciya take kudurtawa haka kuma zuciya take da aiki kudurtawa ta yarda da abu sannan aiki a aikata shine abin da za ta yi kamar tsoro alkhawfu khawfullah ko arraja'u min Allah tsammani da fata daga wajen Allah madaukakin sarki an gane ko to waɗannan kaga ayyuka ne mai na zuciya to sai an samu maganar zuci an samu aiki maganar harshe sai an samu aikin zuci sai an samu kuma aikin gabobi shine cewa bil arkani mu'tamidu sannan sai an samu aiki kuma na arkan arkan yana nufin da kobin jiki ba yanda za a kai imani sai ga haɗa waɗannan bangarori guda uku mutum baya cewa ya yi imani kawai sai ƙin komai a bakin sai ce aini na yi imani kawai shi yana da damar da zai sallah ya yana da damar da zai zakka ya yana da damar duk abin da aka ce ayi ba zai yi ba duk abin da aka ce ba zai ya bari ba zai bari ba to wannan ba mai imani ba ne dan da yana da imani to dole zai yi abubuwan da imani yake hukuntawa ko da zai bar wasu dai a ce da yin wasu an gane ko sai ce to shi imanin nan tun da mun ce imani yana hadawa da abin da zuciya take kudurtawa da abin da take aikatawa da abin da harshe a wato zuciya take harshe yake fada da kuma abin da gabobi suke aikatawa yace to yazdadu bil zikri wa ta'ati imani yana karuwa bil zikri da ambatan Allah والطاعات دبين الله ثم له بالذنب والغفلة النقصان sannan kuma imani yana da raguwa bizambi ta hanyar zunubi wal da shiga rafkanwa muttaridu ka faɗi wannan kar ka tsaya ka ci gaba da faɗa ma'ana koyaushe ka rika faɗa cewa imani ya zidu wayan kusu yana garuwa sannan kuma yana ne yana raguwa wannan sabanin wasu da aka yi waɗanda suke cewa imani wani abu ne guda ɗaya jiya mun yi ishara zuwa ga maganar murji'a waɗanda suke cewa su a wajen su al'imanu la zil wala yanqus imani baya karuwa baya raguwa juz'un ne la za a wajen su imani wani dunkulallen abu ne da haka ma a wajen imanin mutane duk iri ɗaya ne a wajen su da imaninka da imanin sai da abubakar da na imanin na manzan Allah da imanin jibrilu zuwa wajen su imani abu guda ɗaya ne la yazidu wala yanqusu su suna ganin raguwarsu su wuta ne gaba ɗaya daga za in ya ragu to ka kafirta to ahlus sunna wal jama'a sun tafi akan cewa imani yana raguwa yana kuma a karuwa yana karuwa ta hanyar ambaton Allah yana karuwa ta hanyar mi ta hanyar bin Allah sannan yana raguwa ta hanyar zunubai da kuma rafkana wa ahluhu fihi mafdulun wa fadiluhu Aluhu ma'abuta imani fihi a cikinsa mafdulun akwai mafdul wanda aka fi wa fadiluhu akwai kuma wanda ya fi wato wani ya fi wani a cikinsa ba ɗaya suke ba kamar da burji a cike faɗa minhum zalumun daga cikinsu akwai zalimun li wa sabbaqun akwai kuma sabbaq akwai sabiqun bil khairati wa muqtasidu sannan akwai muqtasidu ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ودنا اي مراتب من الايمان wadanda suka yi imani da sabon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su ne Allah madaukake raba su yaji thumma awraqna alkitaba alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum bi idnillah zalika huwa al kabir abin da yake nuna wannan tana magana akan duk masu imani ne saboda Allah madaukakin sarki ya ce duka sakamakon su ne aljanna ne wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah huwa al-fadlul kabir sai ce jannatu adni yadkhulunaha dukkan su aljanna za su shiga kaga in ba mai imani ba ba ya shiga aljanna awrafna al-kitaba wa suna fassara shi da waɗanda aka gadar musu da littafi zai ce mahaddata al-qur'ani amma wannan fassara gaskiya ba a same ta wajen magabata ba awrafna al-kitaba ana nufin waɗanda aka aiko musu annabi ya zo musu da littafi ba waɗanda suka haddace littafi ba sai malam yake cewa wa haka ma sa'alar ruhul aminu rasulallahi ya ce haka ai kuz in an ce haka ma'anarsa ungo karɗi abinda nake gaya maka nan ma sa'alar ruhul aminu shine abin da ruhin nan mala'ikan nan al'aminu amintacce ya tambayi rasulullahi manzan Allah an shar'ihi daga sharhinsa abinda mala'ika jibrilu kenan ya tambayi manzan Allah sallama ya masa sharhi ya tambaye shi me musulunci me imani me ihsani sahabu kad shahidu kuma sahabbai sun shaida domin sahabba annabi suna zaune lokacin da mala'ika ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama da sufar mutum ya tambaye shi akan waɗannan abubuwa guda uku fakana zaka jawabu addina malam yace to wannan amsar da aka ba wa mala'ika jibrilu shine addini ajma'uhu dukkan addini ne gaba daya musulunci da imani da ihsani fafhamhu malam yace ka fahimci wannan maganar iddan safa ma shabahu uqadu yace iddan safa wata aqida ce safa gangariya ma shabahu uqadu babu wata aqida ce kama da ita wato wannan ita ce aqidar musulunci gangariya wanda ba ta yi kama da gurbatattun aqidodi ba sai ce babu imani billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi tunda yanzu an fada addini haka ne ko addini kullu yanzu ka san me addini da maratib din sa an gaya maka musulunci da imani da ihsani shine abin da malaika jibril kan mai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dama bayan sanin rukunan musulunci sai kuma ka san me rukunan imani sai rukunan dama musulunci baya rabuwa da ba guda biyu arkanul islam da kuma arkanu al-iman ya gaya maka arkanul islam ko to zai gaya maka ya gaya maka addini kulluhu ko a dunkule to zai gaya maka kuma rukunan da sai ka hada su kafin ka samu mai zama mai imani na gaskiya sai malam yace lillahi nu'minu fardun wahidun ahadu ولم يلد ولم يلد لا ولم يولد هو الصمد ولا إله ولا ربا سواه ولم يكن له كفوا من خلقه أحد حي سميع بصير جل مقتدر عدل كريم عليم قاهر صمد هو العلي هو الأعلى هو المتعى لكل معنى علو الله نعتقد قهرا وقدرا وذاتا جل خالقنا ما حل فينا ولا بالخلق متحد في سبع آي من القرآن صرح بس سوى على الأرش ربي فهو منفرد ولفظ فوق أتى مع الاقتران بمن ودونها لمريد الحق مستند malam ya ce billahi nu'minu mun yi imani da Allah fardun makaɗaici wahidun shi ɗaya ahadun kuma har yanzu shi ɗaya kaɗaitakar Allah maɗaukakin sarki duk wannan ta'akidi ne da fardun da wahidan da ahadun duk su ɗaya amma saboda wato ƙarfafa maganar kaɗaitakar Allah maɗaukakin sarki malam ya maimaita waɗannan kalmomi walam yalid walam yulad walam yarid Allah madaukaki bai haifi kowa ba la sam sam bai haihu ba duk wanda ya jingina masa da ya yi zalunci ne amma Allah ba shi da da walam yulad haka nan ba haife shi ba Kuwa samadu shine as-samad wanda ake sa da bukatu duka as-samad wanda baya bukata kwata kwata ai bukata ce take sa mutum ya nemi da saboda ya samu taimakonsa lokacin da karfinsa ya kare ya tokara masa to shi Allah bai da wannan bukata bukata ce ta sa kake son ta saboda an kuma da ka samu wanda zai gaje ka Allah madaukakin sarki baya mutuwa da haka ba bukatar da aka yake as-samad as samad wanda shi baya bukata kuma duk mai bukata wajen sa yake zuwa wala ilaha wala rabban siwahu babu wani abin bauta kuma babu ubangiji ar-rabb al-khaliq al-malik al-mudabbir wanda ya halice ka yake mallakar ka yake gudanar da lamarin ka shi ake da shi shi ake ci an rabbu ilaha wanda ake masa bauta ba wanda ake masa bauta ko ba kan da wanda ya halice ka ya mallake ka yake juya lamarin ka sai shi kadai siwahu in ba shi ba walam yakul lahu kufuwan min khalqihi ko ba shi da wani abokin tarayya min khalqihi daga cikin halittarsa ahadun ko daya hayyun Allah rayayye ne kuma cikakken rayuwa ba irin tamu rayuwar ba mu ma muna rayuwa amma rayuwar mu rayuwa ce wanda take tauyayya saboda akwai mutuwa a ciki amma shi rayuwarsa cikakkiya ce wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut sami'un mai ji ne jin da kuma ba tauyayye ba cikakken ji saboda muwa muna ji amma jin mu tauyayye ne saboda yana da iyaka abin da muke ji abin da ya mana nisa ba ma jinta amma shi Allah madaukakin sarki yasma'u sirra wan najwa basiru haka nan Allah madaukaki mai gani ne jalla ya girma muqtadirun kuma mai iko ne adlun Allah madaukaki adali ne hakimun kuma mai hikima ne aliman masani qahirun kuma madaukaki ne samadu shi ake nufi da bukata wannan da malam ya kawo duka daga alhayyu السميع البصير المعتبر العدل الحق الحكيم العليم دك سنة الله مدوكين سكين تنتبتا cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam haka alqahiru wa huwa alqahiru fawqa ibadihi huwa Aliyu shi Allah shine aliyu madaukake huwa al'ala kuma shine mafi daukaka alaliyu al al'ala fa mafi daukaka huwa almutaali Shi ne wanda ya ɗaukaka akan komai ka iya samun mutum maɗaukaki ne wani ka same shi maɗaukaki ne amma bai ɗaukaka akan kowa ba an fahimta ko idan ka samu abin nan ciyaman na ƙaramar hukuma a hukumar su kaga ya maɗaukaki ne shi ko kama an gwamna ya zo fa sai ya kasa to kaga al'a'ala mafi ɗaukaka al-muta'ali in ka mafi ɗaukaka ne a wani wuri amma za ka samu ba ko mafi ɗaukaka ne mutlaqan ba amma al-muta'al yana nufin maɗaukaki ne mutlaqan shi yafi kowa babu daukaka irin tasa kullu ma'ana uluwillahi duk ma'anar ɗaukakar Allah na ta muna gudata ta duk abin da yake kunshe da ɗaukaka to mun yarda da ita wajen Allah in dai wannan abin daukaka ne shi to mun kudata ta akan Allah madaukake Ya yace qahran madaukaki ne wajen iko an gane ko ya fi ƙarfin kowa da aka maɗaukaki ne kan kowa wa qadrun haka nan wajen daraja maɗaukaki ne a kan kowa wa zatan haka nan maɗaukaki ne a zatinsa shi Allah maɗaukakin sarki dukkan sufofin ɗaukaka sun tabbata gare shi abinda muke ta amma da yake fara nan shi ne a wajen iko Allah shine maɗaukaki a wajen daraja shine maɗaukaki haka nan zama shi ne maɗaukaki akan komai babu wani abin da yake sama da Allah an fahimta ko jalla khaliquna mu Allah madaukaki ya girmama ma hallafina ba zai taɓa yiwuwa a ce Allah ya sauka a cikinmu ba kamar yadda wasu suke cewa Allah madaukaki yana ko ina ko to shine malaki cewa ma hallafina domin in har Allah madaukakin sarki ya sauka a cikinmu to ya kaskanta kenan ka zama a cikin kama ai ko sarki ne in ka je fada lokacin da ya sauko sai a ce ya sauka ko ba haka bane yanzu ya sauka ya yi daidai da mai kenan da sauran mutane shi yasa ta sai a sa masa kujera yana sama da kowa to shi Allah madaukakin sarki ba a cewa ya zauna akan abu amma a ce ya daukaka akan komai kamar yadda ya faɗa a cikin littafinsa ba wuri ɗaya ba min ba ya ma hallafi na samsam Allah maɗaukaki bai sauka ba za a ce yana sauki ya sauka a cikin halittunsa ba wala bil khalqi muttahidu kuma bai haɗe ya zama abu ɗaya da halittunsa ba kamar yadda jiya muka magana zuwa ga maganan ibnu arabi da suke da'awar a shi ba ma da'awar ittihadiyya ba wahadatul wujud masu ma'anar masu cewa komai Allah ne sun kasu kashi biyu akwai masu da'awar ittihad ittihad yana nuna cewa akwai Allah daban akwai kuma bayin daban amma sai suka haɗe suka zama abu daya yanzu kaman kiristoci ai su sun yadda cewa akwai Allah daban kuma akwai annabi Isa daban akwai ruhu kuma mai tsarki amma sun haɗe sun zama abu daya sai sai Allah uba Allah da Allah ruhi mai tsarki amma kuma Allah guda ɗaya ne daya ne 1 plus 1 plus 1 equal to 1 a lissafin su kenan kaga uku ne suka haɗe suka zama ɗaya hadiyya kenan to amma masu hadathul wujud su da yadda da akwai Allah daban bayi daban ba a'a duk abin da kake gani falasma'u wal awsaf wal kaunu jumlatan haqiqatu ainu zati duk abin da kake gani da wani suna da siffa da komai abin da yake bayyane to shine Allah wal iyad billah to shine malam yace wala bil khalqi muttahidu fi sari ayi min al qur'ani a cikin ayoyi guda bakwai min al qur'ani da qur'ani ay sari ayatin ko min al qur'ani sarraha Allah ya faɗa ƙarra bistawa ala al'arshi cewa yana yana kan al'arshinsa rabbi ubangiji na huwa munfarid shi makadaici ne a cikin ayoyi guda bakwai Allah madaukakin sarki yace ya daidaita akan al'arshinsa shine ma abin da yake nufi anan ar-rahmanu ala al'arshi استوى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه هذا الرحمن على العرش استوى Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala arshi haka alladhi khalaqa as-samawati wal ma bainahuma fi sittati ayyamin arshi har sai sau bakwai Allah madaukake ya faɗa cikin alqur'ani wa lafzu fawqin malam yace lafazin fawq ata ya zo ma'al iktirani da min wani lokacin faukan yakan zo yana haɗe da min an gane ko kamar yadda Allah ce kafuna rabbahum min fawqihim wa dunaha wani lokacin kuma zai zo babu min din wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi kaga fawqiyar kenan wato fawqiyar qurani wani lokacin tana zuwa da min wani lokacin ba zo da min ba li al-haqq mustanadu duk mai nufin gaskiya yana da madogara akan wannan domin ayan al-qur'ani suna nan ba su da iyaka ibn al-qayyim rahimahullah yana da littafi al-ulul lil-alil ghaffar wanda yake magana akan daukakar Allah akan bayi ya kawo dalilai ne a cikin alkur'ani da na sunna da na hankali sama da dubu waɗanda suke tabbatar da Allah madaukakin sarki a sama yake an gane ko sai ce wa fi sama'i utluha wa fi sama'i utluha fil mulki wadihatan fa kam hadithan biha ya'lu bihi sanadu wa ta'ruju ar-ruhu wal amlaq sa'idatan ama ila rabbihim nahwa al-ula sa'adu وهكذا يصعد المقبول من عمل من العباد لمن إياه قد عبدوا كذا عروج رسول الله حين سرى قل لي إلى من له قد كان يصعد وحين خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويد أليس يشهد رب الألف جل على تبليغه ثم أهل الجمع قد شهدوا وسن رفع المسلي في تشهده صباحة لعلو الله يعتقد وكل داء إلى من رافع يده إلا إلى من يجي من عنده المدد وكم لهذا براهين مؤيدة وحين يسمعها الجهلي يعتئد ونحن نثبت ما الوحيان تثبته من أن ذا الأرش فوق الأرش منفرد يدعو كما شاء ممن شاء ويفعل ما ya sha wala kai fa fi wasfin lahu ya rido malam yace wa fi sama'i utlu hafil mulki cewa Allah madaukaki fi sama'i yana sama utlu haka karanta wannan ayar fil mulki a cikin suratul mulki a amintum man fi sama'i am amintum man fi sama'i an yursila alaikum hasiba malam yace a fili take cewa Allah a sama yake wa kam hadisan biha ya'lu bihi sanadu wa kam hadisan hadisi nawa ne suka zo ya alu bihi sanadu wanda isnadun su madaukakin isnadi ne al isnadu ali al isnadu ali an rasul sallallahu alaihi wasallam babu nisa tsakanin marwayitin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ta'ruju ruhu wal amlaku sa'idatan haka nan wato ta'ruju ruhu hawan da mala'ika jibrilu yake yi wal amlaku da sauran mala'iku sa'idatan zuwa sama amma ila rabbihim nahwal ula sa'adu ka sani ila rabbihim zuwa ga ubangijin su ne nahwal ula wajen daukaka sa'adu suke hawa lokacin da Allah madaukakin sarki ke ta arudul mala'ikatu war ruhu ilayhi go mala'iku suna hawa tare da mala'ika jibrilu idan ta wajen ubangijin suke hawa in ba a sama yake ba za a ce suna hawa wajen sa wa hakaza yas'adul maqbulu min amalin yace haka nan aikin da ya zama karbabbe yas'adu yake hawa min al-ibadi daga bayi ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salihu yarfa'uhu shine malam yaci wa haka yas'adu al-maqbulu haka nan karɓaɓɓe yake hawa min amalin na aiki min al'ibadi na bayi liman iyahu qad abadu ga wanda Allah kadai suka bauta ko min kan aiki in ba wa Allah kadai aka yi ba ba zai hau ba amma aka kadai ta Allah da aiki shine yake hawa sama kaza urudu rasulillah hakanan hawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama uruj shine hawa sama daga sama kai ina daga ƙasa kai sama shine uruj ina ma'anan al-mi'raj kenan ko hakanan hawan manzan Allah ina sara lokacin da ya tafi wato lokacin da ya Isra'i da sa kulli ka gaya mini ila man lahu qad kana yumusta'adu in ba wajen Allah ba to wai wajen waye haune manzan Allah din lokacin da ya hau sama ka gaya mun wajen waye je ai wajen Allah ya je ko wa hina khutbatihi fi jami' hajjatihi haka nan lokacin da annabi yake hudu basa fi hajji jami' hajjatihi cikin lokacin da yayi taron aikin hajjinsa hajjatul wada aikin hajjin ban kwana da annabi yayi ashara ra'su lahu annabi ya nuni da kansa mana ya kalli sama nahwa ula wajen daukaka wa yadu da kuma hannu yana nuni da kai yana nuni da hannu yana kallon sama yana kuma isara da yatsa haka manzon Allah yake yana Allahumma shahad yana Allah ka shaida Allah ka shaida to wai in ba Allah a sama yake ba me yasa manzon Allah yake nuna sama ne me yasa manzon Allah yake kallon sama banda ma yake nufi kenan alaysa yashhadu rabbul arshi shin ba yana shaidawa ubangiji yana shaidawa bane jalla Allah madaukakin sarki ala tabliqihi ba yana shai Allah yana shaida ne akan ala tablighi akan isar da sakon da annabi yayi ba thumma ahlul jam'i sannan ma'abuta taron da suka taru lokacin aikin hajjin kad shahidu sun shaida wannan abu a gaban su manzon Allah ya daga yatsa sama ya kuma kalli sama yana Allahu mashhad Allahu mashhad Allah ka shaida Allah ka shaida wa sanna rafa al-musalli haka manzon Allah ya sunnanta raf al-musalli dagawan mai sallah fi tashakkudihi a cikin tahiyarsa sabbahatan ya daga yatsarsa manuniya an gane ko ita ce sabbaha lu'uluhillahi ya ta gidu ai hakan da yake yana kudurta daukakar Allah ne lokacin da mai mai wai mai tahiyya ya miƙe ya yatsarsa ai yana nuni ne zuwa ga mai daukakar Allah madaukakin sarki kullu da'i duk wani mai roƙon Allah ma ila man rafi'un yadahu wai zuwa ga waye yake daga hannunsa sama in ana addu'a ina ake daga hannu to wai wajen wa ake daga hannun ne ka in ba wajen Allah ba wani kake roƙa ba Allah ba illa ila man yaji face zuwa ga wanda yaji min indihi almadadu wanda wato almadadu alghawsu wato agaji yake zuwa ta wajensa wa kenan Allah madaukakin sarki ai duk wanda ya daga hannu sama ma to ai yana mika hannunsa ne zuwa ga wanda agaji yake zuwa ta wajensa shine Allah wa kam li hadha barahina Malam yace tab wannan magana kam laha barahina dalilanta nawa ne ai dalilanta suna daiwa muayyidatan waɗanda suke karfafanta wa hina yasma'u hal jahamiyyu saboda yawan dalilan idan ba jahali ko waye ba jahali jiya mun yi magana akan jahamiyya mai kore sunayen Allah da sufofin Allah ko kaga su sun kore daukakar Allah kan bayan saboda tsabar tsageranci na jahiliya sai da aka samu waɗanda in sun yi sujjada sai su ce subhana rabbiyal asfal sai ba ko subhana rabbiyal a'la dan korewar a ce Allah yana sama sai subhana rabbiyal asfal al asfal ne kenan makaskanci fa kenan Allah ya kawo a shine malai yake cewa wahi ya samawa hal jahamiyu lokacin da bajahani ya ji waɗannan dalilan saboda yawan su yarta'idu ai barin jiki yake yana rawar jiki yana rawa jikinsa na rawa saboda ya ji dalili wa nahnu nusbitu malam yace mu muna tabbatar da mal wa'yani tusbituhu abinda wahayin nan guda biyu suke tabbatarwa mai wahayi biyu alqur'ani da mai da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su wahayi ne daga Allah alqur'ani wahayi ne hadisi ma mai wahayi ne wa ma yanzuku hawa in huwa illa wahayi الهوى sun tabbatar min anna يوحى arshi ma abucin al arshi fawqa al arshi yana kan al arshi munfaridu shi kadai yadlu kama sha'a ga shi yana kan al'arshi kamar yadda ya faɗa ar-rahmanu ala al'arshi sawa amma yadlu kama sha'a yana kusantowa kama sha'a kamar yadda ya ga dama yana kan al'arshi amma yakan kusanto mu yadda ya ga dama mimman sha'a ga kuma wanda ya ga dama zai kusanto wurin wanda ya ga dama wa yaf'alu ma yasha'u kuma ya aika abin da ya ga dama wala kaifa cewa yana yana kan al'arshin nan da cewa yana kusantowa ga bayi ga yanda ya ga dama din nan fa mu a wajen mu malam yace wala kaifa ba mu cewa yaya abin yake yana kan al'arshi amma yaya yake ba a mana ba a sanin abu ba ma sanin abu sai an gaya mana ko ba a gaya mana ba ya ce yana kan al'arshi amma yaya yake ba mu sani ba dan bai gaya mana ba in ka ce ga yanda yake duka shi shigi nassin alqur'ani ya ce ar-rahmanu alal arshi Allah yana kan al'arshi amma ya yake qur'ani bai faɗa ba manzo Allah bai faɗa ba shi ko abu ba a sanin sa sai an gan shi ko an ga irin sa ko kuma a ji ingantaccen labari a kansa ba a sanin abu sai ta hanyar uku ko dai ka gani in ana baka labarin wani lokacin da ka ganci to ka san shi saboda ka gani da ka ko kuma baka ganshi baka ga mai kama da shi in ana baka labarin yan biyu Hassan da Husaini sai kaga Hassan sai aka ce mata yadda kaga Hassan din haka Husaini yanzu ka san Husaini ko baka san shi ba ka san shi da ka game kama da shi hanya ta biyu kenan ake sana ko hanya ta uku shine ka samu ingantaccen labari a zauna a sufanta maka shi a ce to ga sufasta ga sufasta ga sufasta yanzu ka riga ganin sa idan zuci saboda ka san shi kenan a sufanta maka shi labari to waye ga Allah samu wanda ya gan shi ballantana ya ce mana gayan da yake sannan ba mai kama da shi laisa ka mislihi shai ba wanda ya gan shi lati al-absar wa huwa tudriku al-absar wa huwa al-latif al ba mai kama da shi ballantana a ce an ga mai kama da shi an san shi laisa ka mislihi shai wa huwa sami'ul basir abu na uku kuma shine qur'ani da ya gaya mana yana kan al'arshi manzon Allah da yake mai kan al'arshi bai gaya mana yadda yake ba dan haka babu labari babu ak yadda za a samu labarin abin al'amarin Allah kuma sai ta hanyar Allah ko ta hanyar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka duk sufin Allah shi a wajen ahlus sunna shine yarda da su a yadda suka zo a cikin alƙur'ani da sunna ba tare da bayanin yadda sifar ta gaba an gane ku tare da kudin cewa ta saba wa na bayi domin ya ce laisa kamithlihi shay'un don haka ma kusatowa da Allah madaukakin sarki yana kusato da bawa yana kusantan bawa yaya kusantar take ba mu ba don bai faɗa ba wa kullu asma'ihi ko wa kullu asma'ihi al-husna nuqirru biha mimma a'lamna wa mimma ta'athara al-ahad mustaqini bima dallat alayhi wa min ثلاثة الأوجه إلى ذكرها يرد دلت على ذات مولانا مطابقة به تليق بها الرحمن منفرد كذا تضمنت المشتق من صفة نحو العليم بعلم ثم تطرد كذلك كذلك استلزم الباقي الصفة كما في القدرة استلزم الرحمن والصمد وكل ما جاء في الوهيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا لكن ألا ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد وفي الشهادة علم الغير مشترط يقينه قد قبول ليس يفتقد إخلاصك الصدق فيها مع محبته كذا الولا والبرا فيها لها عمد فيه توالي أولي فيه فيه توالي أولي التقوى وتنصرهم وكل أعدائه إنا لهم على عدو ما لن يتي وكل أسمائه الحسنى dukkan sunayen Allah alhusna kyawawa mafiya kyau waɗanda كيما قرى makwara كاو kyau sunayen الله nuqirru biha muna tabbatar da su ba ma kora sunan Allah ko daya duk abin da Allah ya sunansa ne mun yanda mimma alimna cikin abin da muka sani muna sani ne ku ta hanyar zuwan su a cikin alqur'ani ko zuwan su a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ake sanin sanin sunayen Allah domin Allah ba a kirkira masa suna ba a kirkira wa Allah suna wa mimma sta'thara al-ahadu da ma abin da Allah makaɗaici ya kaɗaita da sani domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa sunayen Allah madaukakin sarki akwai wanda Allah kadai ya sani ya ce as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'farta bihi fi ilmi ghaibi indaka ko sunan da ka kaɗaita da sanin a cikin gaibinka a ce a cikin sunayen Allah akwai wanda Allah kai ya sani shine malam yace duk sunayen Allah mun tabbatar da su cikin wanda muka sani da wanda ma Allah madaukakin sarki ya kaɗaita da sani ba mu san su ba amma mun yadda akwai sunayen da Allah yake banta da sunan su an gane ku shi yasa sunayen Allah madaukakin sarki ba wanda ya san adalin su sai shi domin annabi ma ya nuna cewa akwai wanda Allah kaɗai ya sani ga shi ma bai sani ba to tunda manzo Allah bai sani ba sai da za mu sani da za mu sani a ah, mutaqinina muna masu yaqini yarda da gamsuwa bima dallat alaihi da abin da suka yi nuni zuwa gare shi duk abin da sunayen Allah suka yi nuni zuwa gare su na sifa ban gumin yadda dan duk siffan Allah sunan Allah yana dauke da sifa to mun yadda da sifofin ba ومن min salasatul awjuhi ذكرها dhikraha ومن wa min كما يردد kuma yardar da muka yi mun yadda mun tabbatar da su da dukkan abinda suka nuna ta fiskoki da ake nuna ma'ana guda uku e ilan ka sani zikiraha ka san ambaton waɗannan fiskokin guda uku yaridu fiskar za ta zo ma'ana akwai fiskoki guda uku dilalatu salasa aujuhu dilala salasa ku fiskokin da ake tabbatar da ma'anoni guda uku to duk waɗannan sunaye mun yadda da su da abin da suka yi nuni da shi ta hanyar nan guda uku sai ce to ka san waɗannan hanyoyin yace dallat ala zati maulamun mutabaqata wato akwai abubuwan da malamai suke faɗa asali daga ilmul mantiq ne aka samo. dilalat dilalatu mutabaqa da dilalatu tabammun da dilalatu iltizam su ne malam ne magana kan su dilalatu mutabaqa shine an yadulla al-lafzu ala jami'i ma'nahu lafazi yi nuni zuwa ga dukkan ma'anoninsa shi ake to dilalatu mutabaqa ay tabaqa al-lafzu ma'nahu in ka ce arrahman ba sunan Allah ba ne? sunan Allah ne me ma'anin arrahman mai rahama haka ne? to ya kunshi kenan yana nuni zuwa ga cewa kenan Allah mai rahama ne to in ka ɗauki wannan to lafazin ya yi daidai da ma'anar kenan ka yadda sunan na Allah ne kuma ka tabbatar da ma'anar da sunan ta ɗauka kuma ka tabbatar da cewa wannan sunan akwai ne shi shine Allah ka tabbatar da zatin Allah ka tabbatar da sunan nasa ne sannan ka tabbatar da ma'anar da sunan yake dauke da ita wannan shine dalalatu mutabaqa shine ke dallat ala zati maulana mutabaqatan bima taliqu biha ar-rahman munfarid wannan dilala sunayen Allah madaukakin sarki suna nuni zuwa ga dacewa lafazin ya dace da ma'anar yana nuni zuwa ga samuwar zatin Allah an gane ko a taliku bihar rahmanu munfaridu wanda ta dace da Allah maɗaukakin sarki ar-rahman munfarid wanda yake makaɗanci ne siffar da take cikin sunan ta dace da Allah dan duk abin da Allah maɗaukaki ya sanya wa kansa na suna to yana dauke da sifar da ta dace da shi babu sunan Allah da yake dauke da mummunan sifa duk sifofi ne waɗanda suke kyawawa da suka dace da Allah madaukakin sarki wannan shi ake cewa dalala mutabaqa idan lafazi ya dace da sa ɗari bisa ɗari to sai a ce masa dalalatu mutabaqa sai kuma yace kaza tabammanatul mushtaqqa bin sifatihi نحو العليم بعلم ثم تضرب هكذا كذا تضمنت المشتق وتو دلالة إن أنت دلالة مطابقة sannan kuma dilalin tabammuniya ita ce ya sa mata suna ya ce tabammanatul mushtaq wato abin ake cirowa daga cikin sunan nasifa in aka ce ar za ka ciro sufar mai ar-rahmatu almaliku za ka ciro sufar mai almulku alƙadiru za ka ciro sufar mai alƙudaratu an gane ko al'alimu za ka ciro sufar mai al'ilmu as-sami'u sifar as-sam'u al-basiru sifar al-basaru duk suna akwai sifa a cikinsa sunayen Allah sunayen Allah ba kamar sufo ba sunayen mutane ba ne shi yasa yake sunayensa duka al’asma’ul asmaul husna dan adam ne zaka iga ana wata suna amma bai kunshi sunan ba bai kunshi ma'anar sunan ba sai a ce mutum jarumi kuma an ka ta sai ga me rago ne bare kuwa sai a ce mutum mai kasuwa ko ba kasuwar da yake yi in ana so a tsokane ka ga gajere ne sai a ce malam dogo ko ba haka bane in an duba kowa unguwar ba a kafa kowa ne gajarta ko a ce maka malam lambari alhali kai ne baki ne an gane ko ko a ce sunan mata rahama kuma sai a duba ba a game ba rahama tare da ita ba to Allah madaukakin sarki dukkan sunayensa suna ɗauke ne da siffofin da suka dace da shi to dilalatu tazammuniyya shine a ciro wato dilalatu lafzi ala juz'i ma'anahu ko ala ba'dhi ma'anahu lafazi yayi nuni zuwa ga wani bangare na ma'anarsa wancan ala jami'i ma'anahu shine ya kunshi abubuwa uku zati da suna da siffa nan kuma in yayi nuni zuwa ga wani bangare sai nuni zuwa ga me zuwa ga abin da aka ciro min sifatin na sifa a cikin wannan sunan nahwal ali malam yace kamar an kace alim bi ilmin sai ka jiro sifa al ilmu kenan thumma taqarju malam yace sai ka ci gaba sauran sunayen ma kai ta bi haka al alim ka tire al ilmu al basir ka tire a al bas a al basar ko al al al al al al ka tire al qudratu ko haka haka za ka yi shi ne jafin masa tsaridu al shi ne ka wuce da sauran masu ba haka kazalika talzamat baqi sifati haka nan abinda sauran sufofin masu ke lazantawa wato dilalatul iltizamiyya dilalata uku kenan dilalatu mutabaqa da dilalatu tadammuniyya da kuma dilalatu al-iltizamiyya dilalatu iltizamiyya shine wato abinda dilalatul lafzi ala shay'in kharij min kharijihi dilalatul lafzi ala nuni zuwa ga wani abin da baya cikin lafazin da aka fara amma kuma ka san dole akwai shi idan aka ce al'alim me ma'anar al'alim masani ko jayi wata zuba ce za mu shirya a ciki al'ilmu haka ne jayi a cikin al'alim zai yiwu a samu al'alim amma bila hayatin a samu mai ilimi ba rayuwa amma kalmar rayuwa a cikin lafazin take ba lafazin alimu take ba to kaga tana nuni zuwa ga amma wanda aka ce na da ilimin to yana da rayuwa yana rayuwa dan da ba shi baya rayuwa ya da ilimi ba kun fahimta ko to kaga jilalatul lafzi ala shay kharij min kharij dhikr dai inda aka ce maka tab wannan nan fa mai ilimi ne ai ba sai an ga ba ba ka san mai rai ne ko ba haka bane to wannan jilala al-iltizamiyya kenan lokacin da aka ce maka wannan na rubuci ne da rubuta littattafai sun kai ɗari ba ba sai ce maka Allah maɗauki ya ba shi kudura ba don da ba shi da kudura da me ba da me rubutun ba da kudura ake yi al-kudura kenan to wannan irin wannan ake ta Jilala al-intizamiyya na ban ji ba ai shi ne muka ce duk sunan Allah maɗaukakin sarki yana ɗauke da sifa na alghani sifatul ghina ai wannan wato in kun kula kishiyar maganar da muka yi jiya ne mu'tazila wanda suka tabbatar wa Allah sunan amma suka kore ne sifar a wajen su Allah alganiyu ne amma ba shi da wadata suna ne kawai kamar sun sufanta shi da irin sunayen da na faɗa ne yanzu misali na ɗan adam wal iyazu billah sai a jingina mutum suna amma ko baya dauke da me baya dauke da sifa to shi Allah madaukakin sarki duk sunan sai na dauke da sifar da ta dace da shi amma ba a cire kuma suna a cikin siffa in Allah bai sawa kansa suna ba yace yana da siffa kaza to ba a cirowa suna daga cikin wannan siffar amma duk duk suna ana cire siffa a ciki kun gane kuwa duk suna yana dauke da ne ba kowace shi ba ce kuma take zama ne take zama suna an gane ku? dai a shi ne sai ce sal zaman baki sifati yace haka nan abin da sauran sufofi suke zubuntawa kamalul qudrati istalzama ar-rahman wa samadu kamar al-qudratu istalzama ar-rahman suna ar-rahman yana zubunta al-qudra to wannan aka ce maka aka ce masa ar-rahman sunan Allah ne mai rahama kenan ko to zai fahimci cewa kenan ashe yana da kudura dan da ba shi da iko da ba zai ba zai tausayin ba ai kana da iko kai abu kake abu to abin da aka ce kayi shi to kana da ikon sa to da an ce ar-rahman sunan Allah ne zaka fahimce yana dauke da sifar rahmatu sannan kuma yana lazumta samar da ne al-qudra an gane ku? da zaran an ce maka mutum ai na ga wani yana ta magana to ka san yana da rai ba sai an gaya maka ba ya ce ah, to yana da rai kenan sai ce wa yake maka yana da rai ya ce ai saboda na san cewa magana ba a yin ta sai an dace da ni, sai da rai don haka samuwar magana yana ta samuwar ne samuwar rai haka nan kudura dan zai mai kudura mai iko ne magana ne yake yi ne yake magana tun da naga yana da iko ne Allah ya sa kuna gane malam yace kullu ma jaa fil wahyaini duk abin da yazo a cikin wahayin nan guda biyu malam yana yin maimaita wahayin nan guda biyu dan mu gane alqur'ani da sunna dukan su ne wahayi ne daga Allah Allah za a yanka alaƙa su gani min sifatin na siffa lillahi nasbituha to muna tabbatar da ita wa Allah wan nassa na'tamidu ko ba haka kawai muke yi ba dogaro muke akan nassi an gane ko duk abinda ya zo na siffar Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ko suna za mu tabbatar da shi madogarar mu shine nassi ne zo sifatu zati siffofin zati wa af'alun da siffofin aiki a sifat ana kasa su kashi biyu akwai sifatu zat akwai kuma sifatu fa'il na ce sifatu fa'il ana nufin cewa ayyukan da Allah madaukake ke yi sifatu zat kuma ita ce Allah ce la tanfaku an Allah subhanahu wa ta'ala siffofin da ba sa rabuwa da Allah madaukake sarki amma sifatu fa'il shine wanda Allah lokacin da ya ga dama ya kayan sa zai kayan sa koyaushe yaushe yana da ikon yi amma sai ya ga dama yi an fahimta ko sifatu fa'il kaman me ha kama an-nuzul ta annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu rabbuna tabaaraka wa ta'ala hina yabqa kullu fil layl al Ubangijin ubangijinmu yana sauka hina yabqa thuluthul layl al-akhir lokacin da sulusun dare na ƙarshe kashi ɗaya cikin uku na dare ya saura kaga a wajen ahlus sunna wannan ba sai ta aiki dan aiki ne kuma lokacin da ya ga dama yake ba yau ko yaushe bane tana tare da shi a lokacin da ya ga dama yi fa'alun lima yuri kuma saukan nan a wajen ahlus sunna sun yadda da ita saboda mai saboda manzon Allah ya faɗa amma ba sa sifantawa su ce ga yadda saukan Allah yake ba ba mu san yaya saukar yake ba mu dai tunda annabi ya ce muna ya sauka mun ya daina sauka shikenan in muka je lahira aka tambaye ta me yasa kace Allah yana sauka sai kace saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da ka aiko mana shi yace mana yanzu da rabbuna tabaraka wa ta'ala idan ma abokin bid'a ya tambaye ka yace sunna ka ce yana sauka ga ya mana yaya saukar ta take sai na ce zai ku ce wanda ya gaya mana yana saukan bai gaya mana yadda saukar take ba wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba abin da ake sani Allah sai abin da ya faɗa ya'lamu ma baina aydihim ma khalfan wala yuhituna bihi ilma shi iya abin da ka sani iya abin da ya ga dama ya sanar da ku sanar da ku su ga wannan sifatu fi'ilin amma sifatu ba sa rabuwa da Allah ko kamar ji kamar gani kamar iko kamar ilimi duk waɗannan sifofin ba sa rabuwa da Allah amma duk siffar da ake cewa sai lokacin da Allah kaza zai yi in ga dama yayi in bai ga dama ba zai yi ba to wannan sifatu me ne sifatul fi'l ce to duk sifatu zatin wa af'al sifofin zatin Allah da sifofin aiki numirru muna karanta su wala naqulu kaifa ba ma cewa yaya suke kuma yadda da yawa magabata suke faɗa umin ruha kama ja'ad bila kai ku karanta su ku wuce su ba tare da faɗan yanayin yadda suke ba don bai faɗa mana yadda suke ba wala nan fi kowa ba kore su kaman jihadu kaman wanda suka musanta su don muka kore to mun yi daidai wanda suka suka suka suka yi musanta su kenan lakin alama bi maulana ya sai dai muna tabbatar da su ne alama bi maulana ya ku abin da ya dace da ubangijinmu an gane ku? kama aradahu kaman yadda ya nufe shi wa anahu Allah kuma Allah ya nufe shi na a haka muke kudurtawa muna kudurta cewa waɗannan siffofin suna nan tun da Allah ya tabbatar wa kansa mun tabbatar masa alama ya liku bihi gwargwadon yadda ya dace da shi da haka muna kore kawance ne su da siffar bayi mun yadda Allah yana ji ko mun yadda bayi ma suna ji ai amma jin Allah daban da jin bayi jin bayi ya dace da rauninsu jin Allah kuma ya dace da isassa da kamalarsa nan yanzu da ranar mutum ya tafi kilomita ɗaya in yi magana ba za ka ji mai cewa ba amma lokacin da kaulatu bin tufa alaba ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama take gaya masa magana na na isa radiyallahu anha ce ni ne ina ganin su ina jin sauti amma ba na jin me suke faɗa amma Allah madaukakin sarki ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah ya ji wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum illa Allah sami'u basir a cikin aya sai da mai ji sau qad sami Allahu Allah ya ji قول التي تجادلك في ذو وتشتكي إلى الله والله يسمع يناجي سمعت إن الله سميع أكل شيء haka na Aisha take cewa tace abin mamaki ni ina ganin sau ina ganin suna magana ina jin sauti amma ba na ganin me suke fada wa sami'a Allah min fawqi sab'i samawati amma Allah ya ji ta daga saman mai bakwai injina na Aisha to kaga yadda ka yadda cewa jin Allah madaukakin sarki daban yake da jin bayi to haka dukkan sufofin Allah wajibi ka kudin cewa sun banta da sufofin bayi wa fi shahadati ilmul qalbi mustarabun yaqinuhum qad qabulun laysa yuftaqadu anan cikin baituka guda uku malamin yana magana akan a wato shuruɗu la ilaha illallah la ilaha illallah da muke faɗa sharuɗan nan guda bakwai malam ya kulle su a cikin wannan baiti guda uku a cikin shahada ilmul qalbi mustarabun ka sani shar'i ne na kudurtawa a zuciya al-ilm sanin abun sanin Allah madaukakin sarki shar'i ne na la ilaha illallah in baka san me ma'anar la ilaha illallah ba baka san me kake nunawa ba to baka cika shar'in la ilaha illallah yasa Allah madaukakin sarki ce fa alam annahu la ilaha illallah an gane ko da haka malam ana yake cewa wa fil shahada da ilmul qalbi zuciya zuciya ta san menene la ilaha illallah mushtarba abin sannan ka yarda ba tare da kokonto ba inna wal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartahu ba su yi kokonto ba me yake shin kokonto yaqini shakka shi take kokonto me yake shi yasa yaqini babu kokonto unqat yana nufin alinkiya in ka san ma'anar la ilaha illallah kuma ka yarda ka samu yaqini a zuciyarka cewa lalle la ilaha illallah babu wanda ya tantance ai masa bauta sai Allah to kai in kiyadi kuma ka bi a ga lalle Allah kake bautawa shi kadai amma ka sani ba wanda ya cancanta masa bauta sai Allah kuma ka yarda a zuciyarka lalle da yaqini babu kokonto babu wanda ya cancanta a masa bauta sai Allah amma sai ka kana bautar wani to baka cika sharru la ilaha illallah ba wannan ilimin da kake da shi da wannan yaqinin da kake da shi a zuciya ba zai maka amfani ba domin ga su can waɗanda suka yi jayayya akan bayan sun yi yaƙinin amma suka yi musanta ga sakamakon su wa jahadu biha wa sayqanna anfusum bulban wa uluwa fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin ki al-qiyas qabulun sannan ka karba mutumin da ya yarda da musulunci ya yarda addinin gaskiya ne ya gane gaskiya ne amma sai ta shi ba zai shiga ba ba zai yi musulunci ba wannan sanin da yawa musulunci da yarda da ya addinin gaskiya ne a zuciyarsa ba zai wasu amfani ba dole sai an samu mai alkabul laisa yustaqadu ba a rasa shi a cikin sharadin la ilaha illallah in aka rasa shi to an rasa ka ikhlasuka sannan a samu ikhlas saboda Allah kai ba wani abu ba domin ba a karban musuluncin da ba ba babu ikilasi cikinsa duk aikin da ma ba ikilasi cikinsa ba a karɓa ballantana ita kalmar shahada wanda a zuciyarsa ba Allah ya nufa da musuluncinsa ba wani abu na duniya ya nufa ya yi matukar fa bai kyauta da wannan niyyar ta koma ta Allah ba bai da amfani an gane ku asibku ya zama da gaske kake yi ba ƙarya kake yi ba idan har ko ka ce ka yarda ka bi ka sani amma a wajenka abin ƙarya ne to ba zai maka amfani ba kamar yadda munafiqai bai amfani su ba da ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna al munafiqina lakadibun saboda ƙarya ne a wajen su ba gaskiya ba ne ma a mahabbatin ji tare da so kuma ya zama kana son la ilaha illallah amma in ya kana kinta a ta baka yadda ita bane maki dole ka so ta ka so ma'abutanta shi ya sha ce kazal wala wal bara hakanan albara'u alwala'u wal bara ka so waɗanda suke son la ilaha illallah suka yarda da la ilaha illallah ka so su sannan ka kima su kin la ilaha illallah wanda bai yarda da kaɗaitakar Allah ba wanda duk lokacin da kace la ilaha illallah to tana tafiya tare da muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalmomi ne guda biyu in aka faɗi ba faɗi ɗayan ba to an yarda da ɗayan da zarar mutum ya ce la ilaha illallah a wannan zamanin to ya yarda ne muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakan yace muhammadur rasulullahi ne ya yarda da me la ilaha illallah ne an gane ku kazal wala wal bara yanzu da mutum da yake kenan an san shi ba musulmi bane kawai sai wata yace la ilaha illallah kafin ya ce muhammadu rasulullah kawai ya mutu Wani ya mutu a me kafiri ko musulmi musulmi ne, ya mutu musulmi ko kuna doro ne ya mutu a musulunci dan la ilaha illallah yau duk masu yin da su ne waɗanda suka yarda da wa sallallahu alaihi wasallam ko kuma bai san in an zo faɗa la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ake faɗa ba sai ya sa a kuye ya ce ashhadu anna muhammadur rasulullah kafin ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai ya mutu ya mutu a musulunci ko a kafirci a musulunci ba an gane ku sai wani ya zo ce ni gaskiya fa yanzu na zan musulunta ne wai sai waɗanda zai musulunta shi suka ce to a kai shi masallacin juma'a an ana haka ko ko a ce a kai shi wajen tafsiri ya ka ɗora shi a mashin kafin a je masallacin juma'a ya suke accident sai ya mutu dole ya mutu a musulunci ko a kafirci <coughs> na? ban ji ba bai faɗa ba ba ta sani ko kafin aje fasa ya yi niyya yin niyyar abu aikata abu ne? to Allah ya yi niyya zai yi kafin aje kuma sai fasa wacce ne za ta masa amfani ne <laughs> to ban ga dalilin da za a ce wani yazo musulunta a ce a kai shi wajen malam ba kai musulmi ne fa ka san da abin da ake shiga musuluncin nan da ya zo a ce ne musulunci ta ce ka ce ashhadu an ba wani magana ne neman wani ko ladan ba za ka jira balle ne ba kai ba ka sallah an yi hajiyar Allah bika rajulan wahidan sai laka min horon na'am ba ka son wani ya ciri ta hannunka sai ka jira wani wani ya ce to matsalan sa babban musuluncin masu sun shiga musuluncin ne wai su in ba an kawo su nan ba sai su ji kaman ba ya ce to ai ku ba su kalmar a can sai ku sake dawo na mai ta matsala ce ai ba matsala ba ce ko ah sai malam yace kazal wala wal bara fi hala umudu ginshiki ne fiha a cikin kalmar shahada alwala'u wal bara ya zama kana son la ilaha illallah kana son ma abuta la ilaha illallah kana kin wanda yake kin la ilaha illallah shine alwala'u wal bara alwala'u wal bara yau shi ake so a cire wa mutane gaba daya ka ji da muhammad da kuke sallah da shi a masallaci da jacob duk ɗaya suke a wajenka haba jama'a Ina zai yi shi fa wancan fa kar ka manta kowane lokaci ka tuna cewa shi wannan fa bai yadda annabi muhammad manzon allah bane iya wannan kawai ka rika tunawa shi kwata-kwata bai yadda manzon allah annabi ne? idan bai yadda manzon allah annabi ne, kenan annabi a wajen su me makaryaci ne a wajen wajensa annabi makaryaci ne ba wajensa yaya zai zama daidai da mutumin da ya yarda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajenka amma wannan ba shi yake nuna kuma ba za a yi mu'amala da wanda ba musulmi ba amma dai ba zai zama kamar mai ba kamar musulmi ba zai zama ولا يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب amma za ka yi mu'amala da shi kamar yadda manzo Allah ya zauna ya wanda ba musulmai ba amma ba za ka yarda ka goyi bayan waɗan wanda ba musulmi ba akan musulmi in dai akan wata abin da ya shafi addini a ce ana wani saɓani na addini tsakanin musulmi da musulmi ba sai ka goyi bayan wanda ba musulmi ba akan addini kuma amma wannan ba zai sa ka zalunci da ba musulmi ba idan kai shugaba ne a waje aka ba ana husuma da musulmi da wanda ba musulmi ba musulmi ba shi da gaskiya sai ka ba shi jin gaskiya haka manzo Allah yake eh haka wannan mutum suna zaune da wani bai hude shi bai hude ya ya san yana da gaskiya kuma ya san in yana da gaskiya manzon Allah zai ba shi gaskiya yace a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko wancan saboda bai da gaskiya sai ce a kana je shine Allah ya saukar da alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wata ruwayan tana nuna shi wannan din munafiki ne ya je gun annabi sallallahu ya ce je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake ba zai je ba yace a je gun sayyidina Umar shi kuma yahude da aka je sai bayani dalla dalla ita na ji na ce mu je wajen manzon Allah ya mana hukunci a a ji bai yadda ba ku zo wajen ka yace haka aka yi yace to ku jira ni <laughs> Haka zo a ta ruwaya sai na umar ko inda irin wannan ne kasa aka ce ya ce a jira a kasa me zai faru ko fihi tuwali ulit taqwa a cikin la ilaha illallah nan tuwali ulit taqwa kake jibintan ma'abuta bin Allah wa tansurum kake taimakon su wa kullu a'da'ihi dukkan makiyansa kuma inna lahum la'adu malam yace mu makiya ne gare su tun makiyan Allah makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to makiya ne gare mu za mu mu'amala da su mu'amala irin ta duniya amma muna jin cewa su makiyan mu ne tunda makiyan manzon Allah ne su sallallahu alaihi wasallam wa ilmuhu bika ma sam'i du'a wa qul ratin ko na ban ji ba o oh, fasali قال إن تفصل في بيان الشرك بالله سبحانه وتعالى وأن انفصلي zai maka bayani akan shirka wa Allah bayani akan shirka wa Allah madaukakin sarki tun da an yi magana akan tauhidi da sharuɗan la ilaha illallah yanzu ka san tauhidi ko to ka san kuma kishiyarsa wa mai ziddiha ta tabayyazul ashiya ana gane abu ne ta hanyar gane kishiya in ka san fari to ka san ne in ka san sama to ka san kasa ta kamata in ka san gabar kuma ka san yamma in ka san kudu ma in ka san arewa ba ba za ka san kudu ba shi ne malam yace wa shirku ja'aluka lil dalil ilahi wa lam yusharika Allah fi takhliqina ahadu tad'uhu tarjuhu takshahu wa taqfiduhu لرفع شر ومنه الخير ترتفد وعلمه بك مع سمع الدعاء وقد فتن وسلطان غير فيه تعتقد مثل الأولى بدعاء مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا وكم نزورا وقربانا لها صرفوا ظلما ومن أنفس المنقوش قد نقدوا وكم قبابا عليها زخرفت ولها أولي النصيج كفاء ليس يفتقد فهم يلوذون في دفع الشرور به كما لها في قضى الحاجة قصد ويصرفون لها كل العبادة دو الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فمن شرك قولوا لي أو تئدوا إن لم تكن هذه شركا فليس على وجه البسيطة شرك قد ينتقد ما لن يتي والشرك أظن أكي تيوى الشركة كما أمك سنبا جعلك ندا للإله سنيا ورك ندا واتو abokin تاريا lil ilahi ga Allah ka sanya wa Allah abokin tarayya to shi ake cewa shirka in har ka ɗauki wani abokin tarayya a cikin wani abu na Allah ka ce irin irin na wani irin na Allah ne to ka yi wa Allah shirka in kai abin da ake wa Allah shi kaɗai wa wani to ka daidaita shi da Allah kenan ka yi shirka walam yushariki Allah fi takhliqina ahadun babu wani mutum ko daya babu wani abu guda daya da yayi tarayya wa Allah madaukakin sarki fi na wajen halittar mu Allah shi kadai halice mu dan lokacin da kace wani ne ya halice ka ba Allah ba to kai wa Allah abokin tarayya an gane ko tad'uhu kana roƙonsa tarjuhu kana tsammani a wajensa tafshahu kana tsoronsa wa tafsiduhu kuma shi kake nufi li daf'i sharrin dan ya kun tunkuɗe maka wani sharri wa minhu alkhaira kuma daga wajensa alheri ma tartafidu kake nema wato kana neman alheri a wajensa wannan in kai haka ka shirka wa Allah duk wanda kake roƙo irin roƙon da ake wa Allah ko kake tsammanin abinda ake tsammani a wajen Allah Abinda a wajen Allah kadai ake tsammanin sa amma sai kana tsammani abun Allah to kai wa Allah shirka ko kake jin tsoron wani irin tsoron da kake wa Allah to kai wa Allah shirka ko ka nufi wani ka ce shi zai tunkuɗe maka dukkan sharri kuma duk wani alheri ma a wajen sa tartafi da kake nema to wannan shi malaka shine shirka wannan ita ce irin shirkar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yaƙa daga wajen mushirkai domin mushirkai ba su taɓa cewa gumakan da suke bauta wai su suka halicce su ba a amma suna roƙon su irin yadda suke roƙon Allah suna jin tsoron su irin yadda suke jin tsoron wa tsoron Allah don haka ba sa wajen su ma ba sa tare da su ma amma suna ganin za su iya cutar da su kana kusa da shi ko kana nesa da shi gunkin za ka ɗauka cewa zai iya amfana ka ko cutar da kai idan sharri ya karo ka gira shi in kana neman alheri ka je wajensa wanda su shirkai a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama qur'ani ya tabbatar mana da cewa su fa irin wannan shirkar ma sai ana zaune lafiya ne suke yi amma in sun shiga cikin bala'i koma wajen wa ke yi fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun idan suka hau jirgin ruwa yana tangal tangal da su za su halaka to a lokacin Allah suke kira shi kadai amma lokacin da Allah ya tsirar da su idan hum yushrikuna to a lokacin za su yi wa Allah shirka to kaga shirkar da ake a wannan zamanin ana cikin bala'in ma ake wa Allah shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la taqumu sa'a hatta yu'bada Allah wal Uzza annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai an koma ana roƙon Lata da Uzza yadda mushrikai suke roƙon Lata da Uzza ai ba wai sunan Allah da sunan Uzza ake nufi amma ma'anar irin roƙon da suke wa Lata da Uzza haka za a cikin wannan al'ummar a rika jin tsoron wani Allah kamar yadda ake tsoron Allah a rika roƙonsa abin da Allah kaɗai yake bayarwa Allah ka tsare mu da shirka wa ilmuhu bika da saninsa da kai ka rika jin cewa yana sane da kai duk inda kake ma'asan iddu'a tare da jin roƙonka duk inda ka roƙe shi wai duk inda ka roƙe shi yana jinka wa qudratin ka bashi cikakken iko yana da ikon komai wa sultani ghaibin kuma ka bashi iko a cikin gaibu ma fihi a cikin sa ta cikin lokacin ko da cewa ya san gaibu ma sala ita wani ita shi shirka duk wanda ka ɗauka cewa duk inda kake yana sanar da kai waye wannan Allah ne ba wanda yake da wannan siffar sai Allah shi kadai duk inda ka roƙe shi yana jinka wa yake da wannan Allah ne kadai a ce yana da ikon yin komai wa yake da wannan annabawa ba komai suke da ikon yinsa ba kana jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yin halitta da yana da ikon komai da bai bar kafiri a bayan kasa ba Sai shi so yake kowa ya shiga addinin musulunci amma da yake ba komai ke da iko ba sai abin da Allah maɗaukaki ga dama wa sulɓanin gaibin ka ce masa shi masanin gaibu ne shi ne ma'anar sulɓanin gaibi ka ƙudurta haka ita shine shirka mislul ula ai mislul lazina kamar waɗanda bi du'a'il amwati bi du'al amwati nan bi du'a'il amwati ne saboda wazanin waka ne yace da hamza saboda suna misalin waɗanda suke roƙon matattu kada haka hu hakika suna ɗaga sauci suna kiran sunansu ke sa ake cewa telefon alhatif saboda za ka kira daga nesa aji yarjuna najdatahu suna neman agajinsu min ba'di ma luhidu bayan an riga an sa su a cikin kabarinsu min al-lahdi kenan kabarin lahadu bayan an riga an binne su a cikin kabari amma wai a lokacin suke roƙonsu suna kiran sunayensu wai suna fatan wai su ba su gudunmawa jama'a wanda ya mutu in ka ɗauki wannan bayron da yake hannuna ne ka ɗora masa a kansa wallahi ba zai iya turewa ba wannan bayron duk wanda ya mutu in ka ɗora masa wannan bayron a kansa ba zai iya turewa ba kuma shi ne kake tsammanin cewa wai zaka roƙe shi ya amsa maka ka nemi biyan buƙatar ka ya biya maka shi ana bai biya mutu ba ka bai biya mutu ba wa kam nuzuran wa qurbanan da yawa nuzuran bakance bakancensu wa qurbanan da baikonsu hasarahu gare su suke bayarwa su rinka yin bakance a wasu ko waɗanda suke cikin kabari maimakon ana bakance wa Allah ne ko to sun suna bakance wa waɗin wasu bayi ne da aka binne su a cikin kabari idan ya rasa abu sai ya bakance da wani me bakance kallon zumtawa wa kanka abin da bai lazumce ka ba ka ce na yi alkawari da kanin da ubangiji na zarin kayin kaza wanda ba abin nan kenan annazuru to su ba wa Allah suke ba ko waɗanda suke cikin kabarin nan suke yi suna ganin su shine waliyai da shehunai baikonsu wasu suke yi zuwa suke kabarin su suna yin baiko a ji a rinka zuba kuɗaɗe a kaburbura masu tsaron kabari sun suke loda ba wanda suke gane cewa karya ake yi irin waɗanda suke tsaron kabarin don sun suke ji da kuɗin sun san ba shi yake fito ya ɗiba ba to gare su suke bayarwa bulman saboda zalunci wa min anfasin mankushi daga mafi darajar kuɗi kam na ƙadu sau nawa suna zuwa su bayar a je kabarin waliyai ana zuba kudi ana ba da kudi ana neman biyan bukata wani ya ce min ya je wata zawiya a wani gari a wata jiha dan shehu shi ne musu jagora suka shiga kabarin ya ce nan shehu ne a kwance ku roƙe shi duk abin da kuke so zai ba ku in wannan ba shirka ba mai shirka kamar yadda malam ya faɗa wa kan Ibaban alaiha sau nawa ake musu tanti tanti a kansu a yi rumfuna da tanti manya-manya zuk an kawata su walaha ulin nasij a wata nuska aghlan nasij da gairu in an ce azla mafi tsada a'la kuma mafi ɗaukaka annasij shine abin da aka saka kifa'an sutura laita yuftaqad wanda ba a rasa ta a wajen ko yaushe kaje ai walaha azlan nasij ko yaushe kaje zaka samu akwai mafi ɗaukaka ko mafi darajar saƙar da aka yi kisa'an na tufafi aka kewaye kabarin da ita ma'ana dai malam yana maganin irin abubuwan da ake na kawata kabura kaburbura a ta kashe kuɗi a yi ɗaki mai kyau a yi tacce a yi masa rufi mai kyau a kawata shi sa masa haske fahim ya luzuna suna fakewa wato suna neman mafaka fi daf'i shururi wajen tunkuɗe sharruka bihi da shi wanda yake cikin wannan kabar kama lahasi qaba'il kama fi lahasi qabal hajati kamar yadda su fi qaba ayna fi qaba'il hajati wannan ma hamzar an cire ta ne saboda wazani fi qaba'il hajati wajen biya bukatun su qad qasadu sukan nufi sun suna da yawan bukatar ta suke zuwa in ya nemi bukatar sa ba zai zo masallaci ɗakin Allah ya roki Allah ba a sai ta kabarin wani a can zai zo ya roki shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ce ahabbu ahabbu ardillahi masajiduha kasar da Allah madaukake huzo ita ce na masallaci kuma yace na sani masallaci ɗakin sa ne ba inda zaka je ka ka roƙi Allah maɗaukakin sarki da ya dace kamar ka je masallaci amma su kabari suke tafiya babu wani dalili da yake ka je ko da ba ba ba wanda ke cikin kabarin zaka roƙa ba ko Allah zaka roƙa babu wanda yake maka je kabarin wani kai roƙo wa yatrifuna laha kullu al-ibadati suna jingina musu suna bijiro musu da kullal ibadati dukkan ibada duna Allah kuma bayan Allah duk nau'in ibada da ka sani suna yi jaharan kuma a fili wani tauhidi kad jahadu waɗannan sun musanta kan Allah sun musanta tauhidi a fili wannan abin da ne ake cewa in an faɗa ake musantawa amma yanzu da Allah madaukake kawo har kafofin sadarwa matasa suka shiga cikin abun kasan shi matashi komai zai da gaske ke in zai addini da gaske zai in zai iskanci ma da gaske zai shi ba ruwan da abin da ake koyi ake koyewa duk sun fito da shi kai dai mutum zai tafi wani wurin taro ya ce maka to gashi yanzu dai mun shiga mota muna fata shehu ya sauke mu lafiya suna fata shehu duk wurin da ya kamata ka sa sunan Allah sai sa sunan shehu Shi ne mala yace in lam takun hadhihi al-af'alu in waɗannan ayyuka da na kirga ya ulama ayya ulama ya ku malamai shirkan in wannan bata zamo shirka ba fa ba shirku to me shirkan ku gaya mun me shirka in wannan ba qulu li ku gaya mun aw bita'idu in ku ba haka ba to ku rena in wannan ba shirka ba mai shirka ku gaya mun ko ku bari in lam takun hadhihi shirkan in wannan bata zamo shirka ba falaisa ala wajhi albasita shirkun to babu wata shirka a bayan kasa albasita yana nufin al'ardu alam naj'al al-arda lisaba ko babu wata shirka a bayan kasa katsu da tsai yuntaqadu wanda har za a zo ana cewa ana gyara wa mutane ku dena ana cewa ku bari babu in dai wannan bai zama shirka ba to ba shirka babu imani bil mala'ikati babu imani da mala'ikun Allah ai muna da lokaci ko وبالملائكة الرسل الكرام عبا لله نؤمن خابوا من لهم عبدوا من دون رب من دون ربي تعالى والسباب لمن كانوا له ولهم والمرسلين عدو بل هم عباد كرام يعملون بأم لله ليس له ند ولا ولد منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفد وللرياح وقطر والصحاب فمي كال بذاك إلى بذاك إلى إليه الكيل والعدد كذاك من سور إسرافيل كلوة والآن منتظر أن يأذن الصمد وحامل العرش مع من حولهم ذكروا وزائر بيته المعمور مفتقد والحافظون علينا الكاتبون لما نسعى وفي الحشر إذ يؤتى بهم شهدوا وآخرون بهم بالأمر وكلوا حتى إذا جاءه المقدور لن يفدوا والموت وكل حقا بالوفاة لروا في الأمر قبضا إذا منها خلا الجسد ومنكر ونكير وكلا بسؤال في الأمر في القبر عما كان يعتقد كذاك رضوان في أعوانه خزنوا لجنة الخلد بشرى من بها وئدوا كذا زبانية النيران يقدمهم في شأنها ملك مالك بالغير يتقد وآخرون فسياحون حيث أتوا مجالس الذكر حفوا من بها قعدوا وغيرهم من جنود ليس يعلمها إلا العليم الخبير الواحد الأحد ما لن يتم باب الإيمان بالملائكة باب الإيمان imani أذكروا Allah a cikin إيماني imani إيمان da mala'iku amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih kullun amana billahi wa malam yace wa bil mala'ikati rusul kirami haka nan da mala'iku ar-rusuli ma'aika yan aika al masu girma ibadillahi kuma bayan Allah ne su nu'minu muka imani mun yi imani da mala'ikun Allah khabu sun qata mallahum abadu waɗanda suka bauta musu wato mala'ikun Allah ‘yan aika ne na Allah kuma masu girma ne kuma bayin Allah ne su mun yi imani da su amma wanda suka bauta musu to sun tabe bal ibadun mukramun bayi ne na Allah madaukakin sarki kuma akwai masu bautan mala'iku to shine ma yake cewa wanda suke bautan mala'iku sun taɗi su ne khamu min duni rabbi wanda suke bautar su koma bayan ubangiji na ta'ala madaukaki wata babu halaka liman kanu lahu ga wanda suka zamo ga Allah wa lahum da mala'ikun Allah wal mursalina da manzannin Allah a adu waɗanda suka zama makiyansu wanda suka zama makiya Allah suka zama makiya manzannin Allah suka zama makiya mala'ikun Allah malam ya yace wattababu lahu wannan halaka ta tabbata gare su man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'il fa inna Allah aduwwul lil kafirin bal hum ibadun kiramun su bayi ne na Allah kiramun masu girma ya'maluna bi amrillahi wa hum bi amrihi suna aiki da umarnin Allah laysa lahu niddun Allah ba shi da abokin tarayya wala wani da ba shi da da minhum aminun daga cikin su akwai amintacce li Lahi ga wahayin Allah yublighu yana isar da sakon li rusulihi ga manzannin Allah wa huwa jibrilu shine jibrilu bihi yafidu a wajen wajen sa yake zuwa wato wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa isar da sako wato yake imani da mala'iku akwai jumlatan wa tafsilan a imani da mala'iku jumlatan wajibi ne akan kowa ya yi imani Allah maɗaukaki yana da mala'iku amma a tafsil kana imani ne da gwargwadon ilimin da ka sani ran da ka san jibrilu sunan mala'ikan Allah ne to sai ka imani da shi ran da ka san mikal mala'ikan Allah ne suka imani da shi ran da ka san munkarin wanaki sai ka yi imani da su an gane ko to shine malam yace ayi imani da mala'iku a jumlace sannan sai kuma ya kawo su a me a ɗaiɗaiku gurgurdan yadda suka zo a cikin hadisi na farko jibril kenan walin riyahi wa qatrin wa sahabi famikalu wanda aka wakilta kuma mala'ikan iska da ruwan sama da gajimare famikalu shine mala'ika mika'ilu fa zaka ilaihi kailu wal adadu a wajensa aka mika alkailu au wal adadu da adadi Allah madaukakin sarki shi yake bada umarni ya gaya masa cewa ga ruwan da za a saukar ga adadin ruwa kazaka bisuri israfilu haka wanda aka jibinta masa hura kaho asuri kenan wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa illa man sha Allah shine israfilu wakila shi aka wakilta wa ana al'ana muntaziru malam yace shi yanzu hakan nan da muke gana muntazirin jira yake yi an ya azana samadu Allah ya masa izini da Allah ya masa izini zai hura to da ko baka shirya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa yace Israfil ya dauki kaho ya sa a bakin sa tun manzo Allah na rai jira kawai yake a ce ya hura ya hura kaga hutun din kuma ba hutun din yan kwallo bane sannan sanan an hura kace to mu sake wata ko wa hamilul arshi ma'aman haulahum zikiru an ambaci hamilul arshi madauka al'arshi wa ya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniyatun wasu suka ce mala'iku ne guda takwas wasu suka ce a sahu sahu ne na mala'iku guda takwas shine ta hamilul arshi ma'aman haulahum tare da waɗanda suke kewaye da su zokiru an ambace su wa za'iru baitihi da waɗanda suke ziyartar ɗakinsa al-ma'amuru al-baitul ma'amur kenan wa tsuri wa kitabin mas'urun fi raqin manshurin wal baitul ma'amur al-baitul ma'amur shine wanda yake sama ɗakin al-baitul ma'amur wanda mala'iku kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna shiga cikin su fita ba sa karewa shine ce mafkidu ba a rasa su don manzo Allah ya ce kullum mala'iku suna shiga su fita malaiku dubu saba'in suna shiga kullum su fita kuma duk wanda suka shiga ba za su sake dawowa ba وما da جنود ربك إلا هو والحافظون alaina da masu kiyayewa aikinmu alkatibuna masu rubutawa lima nas'a ga abin da muke aikatawa akwai wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina hafa bakin wa fil hashri idh da bihim shahidu yayin da za a zo da sun su ba da shaida fil hashri a taron alkiyama wato za su ba da shaida da wannan rubutun da suka yi akan abin da mutum ya aikata wa na bi hibdil abdi qad ah, wasu kuma bi hibdil abdi da kiyaye bawa karu wukilu aka wakilta su wancan an wakilta su suna rubuta ayyukan bayi waɗannan kuma an wakilta suna kiyayewa bawa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah to sune waɗannan mala'iku hatta idza ja'a al-maqdur suna kiyaye bawa duk abin da zai same shi Allah ya sa su rinka kiyayewa hatta idza ja'ahu al-maqdur har sai abin da aka kaddara masa ya riga in yazo in abin da Allah ya kaddara masa ne yazo lam yafilu to anan kan ba za su zo su kiyaye shi ba dan ba za su iya ba wal mautu kila haqqan bil wafati li ruhi al-abd qabdan haka nan mutuwa wukila an wakilta wani haƙƙan tabbas <coughs> bil wafati li ruhi al-abd wanda zai karɓi rayukan ran bawa ƙabdan karɓa idan min hakalar dasadu idan jiki idan ran wato lokacin da jiki zai rabu da ran to akwai mala'ikan da aka wakilta wanda muke karɓar rayukan mutane an fahimta ko shine abin da ke nufi an wakilta wasu mala'iku waɗanda suke karɓar ran mutane qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un wa munkarun wa nakirun haka nan akwai munkar da nakir wukila an wakilta su bi su'alil abdi da tambayan bawa fi a cikin kabari amma kana ya taqidu akan abin da mutum ya kudurta za a shi abin ya kudurta addinin sa ubangijinsa annabinsa ka za ka ridwanu haka nan mala'ika ridwanu fi a awanihi cikin mataimakansa khazanu lijannatul khuldi su ne masu tsaro lijannatul khuldi ga aljannar dawama wato mala'ika mai tsaron aljanna ne kenan malam yace fi awanihi saboda wato yana da mataimaka kamar da mala'ikan mutuwa yake da mataimaka to shi ma yana da mataimakansa bushra albishir man biha wu'idu da wanda aka yi musu alkawarin aljanna Allah ka samu da ciki kaza zabaniyatu nirani haka nan zabaniyawan masu tsaron wuta kamar yadda zo a cikin suratu suratu ne ha mudassir kasa kasa ne kamfa, to kawo ayar a gasa ikra suratul alaq ko yace ne فليدع ناديا سندعو الزبانية بهاوش الزبانية ويقول يكي fasar ta yi ko kai daga jin zabaniyawa ka san harkar ba ko baka san zuwa ba aka ce maka a ko mala'iku suna su zabaniyawa za ka san cewa fa ba ba hanyar sauki ba harkar sauki ba ce wani abin daga lamarin za ka gane cewa abin ba na wasa ba ya qadubuhum fi sha'niha malikun mala'ikan da ake ce da shi malik ya shi ne jagoran su fi sha'ani a cikin sha'anin tsaron wuta Allah ya faɗi shi Alƙur'ani wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithuna bil ghaizi yattaqidu kullun huruwa yake da hushi wato yana cikin fushi Allah ka tsare mu wa akharuna fasayyahuna wasu mala'ikun kuma masu yawo ne a ban kasa haifu a tau majalisar zikiri duk lokacin da suka je suka samu masu ambatan Allah hafu sai su kewaye man bi abu wanda suka zauna suna ambatan Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa lokacin da mutane suka zauna suna karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala mala'iku za su su kewaye su ko a zai tana wani hadisi eh حديث شهرري لا مجتمع قوم في بوت من بيت إلا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ملائكو سكيه ويسو كيني شحفو كادنكو حفتهم الملائكة وغيرهم من, جلو من جنود من جنود da akwai wasu su ma bayan waɗannan na rundunoni la ya alamuha illa al-alimul khabir ba wanda ya san su in ba Allah masani masani din nan ba al-wahid shi kadai al-ahad makadaici shine wa ma ya'lamu junun rabbika illa huwa wa ma huwa illa dhikra ma hiya illa dhikra lil bashar ya muke da lokaci ba lokaci na awa dai da minti ka annan wanzuwan ba za ta kare ba gobe kenan wai ai wai wai na abinda maka fada daidai Allah ba mu lada abin da kuskure Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh